naira miliyan biyu na kawo zan danka su a hannun mai gari baka kyauta mana ba kuma baka kyauta mana ba wannan ba a'a da ka kai ko Allah annabi su da ki tsaya wannan kuɗi da suka shigo garin nan to ki tsaya ki kwantar da hankalin ki mu su tare da ki amma ka sa na ji daɗi sosai dan ka san ni mai yarfa abin duniya ce Allah ki ce ram ne yake dukan tantan magana ta lillahi wa rasulihi ni ina bayan dan uwana wai mai isa duk abin an zo da shi na gaskiya mutane ba so suke ba in dai abin ba zai shafe su ba ya yi magana a raba da ranka ya dade ya fita daga zargin al'umma mutum sai Allah ko ya mutu sai an ɗaure shi an shi sani na bashi da ustazancin shi ni kuma in je in ta ta abin shi magana auren da gaskiya ah, ai sai dai mutuwa ne ya zai na nufin ya ce zai kwashe duka gaba ɗaya kenan abun nan ko kowa bulayin ko saboda ban so kai ka kama na ban so wani ki ki ka duk wanda kai nan ka kare me saka ce maka ne bulayin ki maka ne to hannu nan ce maka ne hannu na ciwo a a ah. to bismillah garin ne ko ka kiyaye to to ka wannan wannan eh, eh, wannan ai kamar sun yi kasan baka ma da wata aiki ne ya kema namu ne dan gurin lantana ne ba je ku raba kai da wannan naga shi ma ku je ku raba ku bi bi shi ku raba ka a samu canji kai ka bashi eh wai wai ya a zo mana mu da zamu ba kuɗi kuma sannan sai mun biyo ku to wai ni dan Allah dan annabi cane ba ba cane jama'a ba manyan garin da ne ma ba to dan me za ka mun tira gutsa eh, eh? wani ba shi mun ce a kawo mana mun a kawo mana ku raba ku bi ku raba yawa a raba mana kai wannan wannan daya biyu kun shirya kun shirya to mu je mu je mu je mu je ba ka so ne nawa ne nawa ce nawa ka nawa ce ta biyu

daya dan matsa mana biyu kuje mana uku uku biyar kuje shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sha shida eh, ya baka ji nawa ka baka eh, ya ka shi ka gane to to bina ka kai daga nan wannan ya san Allah wallahi wannan ko wannan ya yarda Allah wallahi to ai kana magana yana kallon kuɗi mutumin da ya san Allah ina ruwa ni dai malamin da na sani irin na yanzu ka bari in bashi ni fa ban yadda kai ba kai kanka ban gane ba kai wallahi na ji hannun wannan kai kanka in magana sai na caji ka to eh ban Allah a rike Allah ka ji a rike biyar. a rike Allah a rike ɗari biyar. Kaga. Eh. Inde an jima. Kuma gaske ya zo gidan ya zo gidana dai in an ba can kana canji. Ba kyau ka ba mutum kuɗi ka karbi. Sai ka je lahira a ce je ka aljanna kana shiga laukiri eh. ce dawo. Eh. Allah kiya mai dawo. Ya eh. gaban Allah. Hmm. Da bari ta kuɗin Daga hannunka. Wallahi ba. Me? Aba. Ban gane ba. A'a, ai caji. mutane da an ɗaga hannu za a fatiya sai kaji mutane sun ce Allah samu aljanna ta mutane sun murabe an buwa can hanya mutane ba sa kaunar talaka ba sa kaunar kuma aba ai wallahi talla da irin wannan mulki billahi alazim gonda ma ka dai taka tare a cikin saganni wai ku kun san irin kudaden da aka kawo wa bawan Allah nan mota ce kan ta tashi rudo irin motar na ta ɗiban kaya irin lodin nan da ake wa ake wa kayan gwari da da da da da irin abin da na gyada harawa haka aka ringa shigo da kuɗi masu ɗauka daban masu ɗauka kuɗi ma da sai gaji amma da ƙyar nake baka labari na samu ɗari uku ɗari uku ma ina gaya maka layin gwano aka irin tururuwa layin gwanon nan aka hankaɗa mu gaba ɗaya da ƙyar ka ta laga fara sakaran banza sha sha sha ku kukan daɗi ma kuke yi ni da aka nuna min manuba a harkar nan iri-iri wai na je aka kalle ni wai na yi zubin yan birni ko sisi ba za a ban ba shi yadda sai an tashi ka rinka a rinka adalci alhalin kai ashe ba za ka yi mana adalcin ba haka kawai shi ma dai da fushin na jiya an yi wa mai ciki a ce ai maka maka biyayya kuma an zama ma biyayya harka ta zo kuɗi sun zo masu kauri saboda rashin tunani kai ka riga ka dinga kuɗi kuma ka zo kana ba mutane abin da ba zai wadatar da su ba saboda Allah wai rai na ɓaci ne wallahi sallama dai saboda ma'ananta dole mai kokari eh. Eh, amma haka kawai saboda ni na ɓaci wai kai ma me ke tafi da kai ne naji kana ta mamami kana abin nan rashin adalci na wannan mai gari namu an kama budan kuɗi ni ta da ke ta Allah Allah gari ya waye gari ya waye za a jika ni da kuɗi to su to hida aka cika na kuɗi su to hida kaga kai ka ma samu ɗari biyar ɗin ni fa mu biyar aka tara aka ba mu dubu ɗaya aka ɗau ɗari biyu aka bani da aka bar ɗari biyu kafin uban gurin wani ikwatan leni. ni yanzu tun da an zo da wannan abin da tunani na so na yi mu je mu samu tun da Allah yana gaggawan ansa a da'an wanda aka zalunta. kenan. To ba don kuka hana tunanin ba da ni abin da na so a samu a yi masa alƙunutu. Wannan haka yake. Wannan haka yake. Gari fa ya cuta. Ranka da wani? muna da wani garin ne in ban da wannan to ni da kasa gane me suke nufi abin da ake nufi gari babu kuɗi komai ya tsaya cak yawa eh, magana kuɗi yi na romu da kuɗi a ku nemi lauya kun san kuɗi suna nan zama na romu Kuma da gaban can ɗaya ne waye zai tuntuɓa lauyar in ba kuɗin ba eh, eh mu zan iya masa magana amma yi wa lauya magana bayan ba mu san me aka yi da wancan miliyan biyu da ya kawo ba kuma matsala ce a wajen mu za ku tanadi abin da za ku gaya masa kai ka san me aka yi da wancan kudin ba na dai san ko rarraba kuɗi kuma ni ba a banko naira liman ka ya baka wani abu ne to ai dama batu na rabon kudi ai ba kowa ne zai samu ba a hasali ma dai an gare wannan ba kuɗi duk mako aje magana cewa fa aka yi a yi noma da shi noman ragi aka yi za a yi da shi to ana noma ne ciki da yunwa to abin da nake so mai unguwa ku fahimta ka daɗe mu muna nan akan bakanmu matukar zamiyo lauya magana ya karo muku kuɗi to ku tanadi abin da za ku gaya masa domin mu babu abin da za mu gaya mai ba mu san abin da aka ba kuɗin nan ku yi da shi shi kuka yi sai za ku yi mu to wai ina ruwanku da ya aka yi da wa'ancan kuɗi ko kuma mai za a yi da kuɗi shin ina idan na sa a shana na kyatta na banka musu wuta akwai wanda ya isa cikin ku hana ni ba hurumi na bane to dan me za ka ga mutu tsiye yo kuma ranka da ka manta ni yan bakin ciki ne dan kudin ba hannun su yake ba yan kudin a hannun su yake za a nema su ci ba su babu to ku ji wallahi ku ji in gaya muku idan ba ku fita ido na na rinza wallahi sai na sa an muku sarki ya hana dawa sai ma a kun ji na gaya muku ko ba ku ji abin da ya ce muku ba ne wallahi in kuka ki shan ruwa a garin nan zai ga gare ku sarki ya hana da watsewa to yanzu mene abin yi kawai a ɗibo kuɗin mu a ba mu kuɗin mu a danka mana a hannun mu shine abin yi to ai kamar yadda na shaida muku a baya duk lokacin da kuke buƙatar kuɗin nan sai ku gaya min ni kuma sai na rubuta rahoto a kai sannan kuɗin su zo tuwo ne a kunnen ka ba gashi faɗa yi ba yanzu to a sai an dakata na rubuta rahoto to me za a yi da su noman hinkafa da kiwon hannu ina aka kwana a wancan noman da aka yi na baya an yi noma an yi noma ah tunda ai mun yi noma mun yi noma sosai a ƙasar nan to ai wannan abun din mai sauki ne yanzu sai mu samu mai hoto a je a ɗauki hoton gonakin a ga irin noman da aka yi kaga da su za a yi amfani domin a fito da kaso na biyu na kuɗin ko amma kai ban Allah me isa tun farko baka gaya mana cewa za ka ɗauki hoto ba ko ai haka ake yi to ni yanzu ban ga abin ta da hankali ba Tun da dai noman nan an yi kuma kun tabbatar da an yi noman nan kuma an samu albarka menene abun ta da kashin wuya a je a ɗauki hoton abin da aka noma. Noman da aka yi aljanu sun gada aka yi. bata musu rai akai da tururuwa suka eh. cinye saura yawa a ina lauya yake za a za a je ka za mu shawara za a maka za mu nemi za mu ka'ida kenan eh eh yawa ka'ida kenan yawa gaskiya mai gida wani abin na ku ya fara bani mamaki a ce dukan ku a ce duk da kuke dinnan kun kasa samun wanda zai gano wannan amsa a rasa yadda za a samu wannan wannan harka tattaran nan da na tara kap A rasa wanda zai kawo daidai da shawara guda ɗaya mu samu mafita kowanne babba ta wannan ya aikin banza ne wani ne tambaye ka ina kalla wakilin aljanu kalla makarecin banza makarecin gobe? wakilin aljani ko wakilin ƙarya ke kallahu bari ga mu zamu tafi ga miki ba kalla mu ba kowa bane makaryaci ne babu wasu aljanu da kalla yake da su ni ma fa kawai ina amfani da kalla ne saboda na ga yana da kwanya dan in samu wani abu amma babu abin da kalla ya gaskiya to kun ban mamaki gaskiya kun ban mamaki ga ku maza kaman maza ga ku maza kun kai maza amma a ce ba ku da basira ne in lawan nan ya dawo wallahi ba san abin da za mu gaya mishi ba ku ce har yanzu ba ku nemo abin da za ku faɗa ba to ya zami ya zami ya asirin mu ne kawai zai toni wannan. to haba ai abin ne da mamaki yanzu kawo kai ina na kwakwalwanka yake na hankalinka yake to na tara mutane ma mun kasa yin wani abu ina ni ni ni yanzu yanzu ni ni kadai saboda Allah na bar barkiya to ina karkaran da suke ta gefen mu wanda suke gabas arewa kudu ai ai sun yi noma kuma sun yi shuka ya habaka to ba gari na bane ga gonar shinkafa ga masara ga dawa ga gero ya fito zuwa za ku je ku yi ku fakaci idan su ku ɗauki hotuna ku kawo ku zo ku karɓa dala. Rukayya. Rukayya Allah ya uwa ya Gaba ɗaya kaf duk a banza a shi na tara an rasa mutum ɗaya da zai tunanin wannan. Ai ba su taɓa tunani ba, da yake ba basira. Babu, babu. kun kun da baki da kun hoto za kai bane ya aka ka mun da kuwa ya <laughs> to kai ka dauka ni na wasa eh. kuma wannan shawarar da na samu a na sami ta ya Allah ina kwace shawarar da zamu hau farki ba mu zaka sani ba a kuwa ina wancan ne mafarkin wannan mafitas za mu nemi salihi mai hoto ya zaga ya samu hoton gonar da take da yabanya mai kyau madalla da dukko mana hotuna yanzu sai mu bashi to amma ba tilas sai mun yi garin bawul cikin kwamitin da muka zaba. Madalla yanzu ranka idan tilas sai mun kori wasu mun kuma sauya wasu. Albarka ranka da ne. Ai ranka idan idan ka tsaya kai tsaye sai ga menene amfanin kalla menene amfanin bago a wani tafiya. Shi ba wannan ba bago mai kama da turmi haka kawai muna tsaka da mutum muna neman mafita ba gaban kai bane ne? Kwarai kuwa. Ya tashi ya fita. Eh! gona ta yi kyau <laughs> kuma yabanya ma ta yi kyau alhamdulillah ai in na ce maka zan yi abu wallahi ba na yi da wasa eh <laughs> kai ai mun yi kokari to ina sauran yan kwamiti wato yan kwamiti yau abinda ban maka bayani ba kenan yan kwamiti na kori wasu na sauya wasu gaskiya ne eh. akwai matsala ne eh to kuma dai ba dai wata matsala ba ce dai an matsalar da aka samu kin tun daga dai haka ita wata matsalar me shi a matsayinsa in ya ga dama gaba ɗaya kuma mutum zai ce ko tafi kira wani zai canja wannan duk ikon sa yadda ya ga dama yake babu kuma wanda ya isa ya ce ko ai kun ga yanzu kuma harka ba za ta yi ba eh saboda sai na rubuta rahoto kuma sun saka hannu akai nabiya in suka mutu ba kaddara a ce suka mutu idan suka mutu shi ma wannan haka tsarin yake sai na yi rubutu da hujjoji masu karfi na mutuwarsu sannan za a musanya da wasu kuma a rubuta rahoto a fitar da kuɗi ka zauna ka rubuta wa'ancan ba su ka rubuta wa'annan sababbi da zan baka ko to yanzu wannan gonaki a ina suke kaki kaki ba Allah ba sa haka ki wallahi wai dan Allah a nan gurin za mu maka ƙarya ne ba zancen ƙarya ba ne kai da zaka taho garin nan da ka shigo garin nan baka gona ko ɗaya ba a nan garin suke to ai mai gari dole sai na je na ɗauki awo cewar gona a wuri kaza mai tsaho kaza mai faɗi kaza mai abu kaza mai abu kaza haka ka'idar take amma wai kai tun fari me yasa waɗannan bayanan baka zo da su ba rabu da shi da Allah to kun sani dai shi wannan aiki komai daki daki ake bansa ba a sauri gonaki ko mm. su kake tambaya na'am da yake bagansa ba to a sama suke fakat a sama muka yi noma sama eh to yanzu Allah taimake ka idan wakilin gani da ida suka zo ta za su ga wannan gonaki au har gayya za ka yi mana wato har da wasu wakilai ne 'yan sa har da 'yan sa idanu za ka kawo mana garin haka tsarin yake haka ka'idar take haka yake to a saurare mu wato ranka daɗe a liman da ma su ne fa'un mula bai sun kone wuta a garin nan ka garin nan da suka zo ko magana ba cikin su mai wani ce a cikin su ina sanne mai karo ta ta kamata aure ai lokaci kawai nake jira jira nake kudin nan a danka man su su hannuna wallahi kaf sai na kwance masa wannan su babu wanda ba zan sa ya kawo wannan sa ai tun farko abin da ake so kai kenan da kai haka ko wata matsala babu to ni ina ga ina bai eh kuma barkin na zaki dai bacin da zaki koma ni ka kara samun tambaya eh mafarkin ya kara mafarkin nan ba eh, ai ka san ka san shi ba wai to ni da yaushe na samu wannan zuwar da har zan yi baccin ballanta ne mafarkin yanzu au wai dama ana faɗa mu a cikin mafarki shine ka bari ina ta shan wahala wajen nemo maka amsa eh? faɗa maka ake mafarki ka bari ina ta shan wahala ina nemo maka amsa zan yi ta baiwa ba ko da lokaci take zuwa a kullum kullum take zuwa lokaci lokaci ko ki duba da yadda aka bashi amsar nan yadda za a warware matsalar na a cikin mafarki a gaya masa haka yi faɗa muku dole sai ko kura mijinki can ki din ni da ke duk ɗaya ne wannan haka ne kuma yanzu mm, mm, menene mafita mafita mafita ita ce tun da dai an ce dole sai da 'yan kwamitin nan a nemo su a wasu hakuri, a haɗa kai da su a haɗa yamu da yamu saboda kada magana ya bambanta idan kuɗin suka shigo hannu an san yadda za a yi da su idan aka zo aka ce a nuna da kenya za a yi To ai wannan mai sauki ne, akwai amsa maka. Asira. To yanzu yaushe 'yan sa'idan za su? 'Yan sa'ido kuma wakilan sa'ido ne. Allah ku bar wannan magana, Allah ka bar wannan magana mana. Da ku da 'yan sa'ido duk munafurci ne zai kawo ku. Yanzu dai ku za ku sa rana, su kuma su zo ganin gonakin kuma su tattauna da mutanen da aka ba kuɗin su kai noma amma dai ka san gonakin nan ba na mutanen nan garin bane ko to yanzu da kake faɗa ba na mutanen nan garin bane gonakin makwabta ne to yanzu Allah ya taimake ka me yasa za a ɗauki kuɗin wannan ƙauyen kuma aka yi wani waje a ce za a yi noma da shi kalla yi masa bayani wato lauyu kana ji na ni ne magana da Ali lokacin nan na aka kira dan gizge ko ba haka ba sarki dan gizge ya ce fa idan aka yi noman nan garin nan fari za ita kuma inda ta ce to da ai asarar wannan kuɗi tun da an karbo a tafi makauta can a a noman ta gargidi tana nan in ya so za a samu albarka an Allah ya <laughs> To, amma ba ku sanar da ni ba. Ai ya kamata a ce kun sanar da ni ko? Wai kai, komai aka yi a garin da sai an gaya maka. ai ba dan wani abu ba saboda na samu na rubuta rahoto na aika saboda kada wakilan sa idan nan su zo kuma in kai su wani wuri ba gudda na gaya musu ba su ce na yi ƙarya ko ba haka ba wato wa zai maka ƙaryar kai kenan ko bai ka ce amma ƙarya ni ne zan ma ƙaryan ko waye ga mana duk wanda yake garin nan da mace da namiji yaro da babba duk mai gari shine ubansa ha ka baka ka baka tun gaba ɗaya yan uwan to kuma dai ka dai ji dai wannan zance haka to ba matsala shikenan yanzu idan komai ya daidaita za ka kuɗi yawa yanzu an ji batu ha haba to amma ya batun sauya yan kwamiti an fasa an janye duba mun maganan dama wai yan kwamiti za a canja yi a lauya a ina zata ya gaya muku bai gaya muku ba ni daman na san za a rana na tabbata akwai lauje cikin naɗi a maganar nan kawai fasance ne irin maganganun can lauya yake kokari ya lauya mana magana amma maganar nan ba haka take ba ni zan muku bayani kai lauya ta shi ke tafiya ka a kwantar da hankali ni da ma na tambaya ne saboda in sani za a sauya ko kuma an fasa da Allah wannan magana ta haka ba ba inda za wallahi duk wanda ya mana kankara wallahi sai mun mallaki ta a gurin nan kuma rai ka dade ranka ya dade bamu mu taba tawaye ba akan me bamu mu taba bijirewa ba baka taba zuwa da abu mun ce a'a ba to wallahi ba wanda ya isa ya samu ko ya hana mu akan wallahi sarki ya hana dawa tsayuwa shikenan wannan shi zai hada mu ya zo ya gama zancen sa na lauya ya sarka ba ya sarka ba ya faɗa muku sai gazance gazance ya fito gazance ya fito gazance ya fito zo ka ji mu je wannan mai garin namu ba imani kwata-kwata a zuciyar shi babu Allah zuciyar shi kwata-kwata dukkanin ku babu wanda ba san irin gantakar da yake tsula a garin nan ba muka kau da kai saboda irin wannan rana ta zo ku amfana mu ma mu amfana yawwa na farko kuna da labarin dukiya ta marigayi alhaji sahabi to ita muke so mu karbo yaya sunan naka nomau sunan mahaifi damuna shi kan shi wannan lauye in ta kama a kashe shi kashe da ya zauna cikin shi nawa aka baka dubu ɗari biyar aka bashi dubu ɗari biyar ni fa ba ban ko kobo ni ma ba ban ba ba ban ba ni an bani ga ma abin da aka bani ina yawo da su domin ni tun da aka bani wannan kuɗi suka hana ni zaune suka hana ni tsaye don haka ga su